Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International Arafai tare da ni Abdulkadir Haladu Kiyawa. Ganin yadda matasa da dama ke kammala karatun jami'a ba tare da samun aikin yi ba, yasa yanzu aka fara mayar da hankali wajen karatun koyon sana'a a jami'o'i da kuma manyan makarantun kimiyya da fasaha. Wannan ne dalilin da ya sa irin waɗannan makarantu ko jami'o'i da kwalejoji suka daɗa karɓuwa tsakanin al'umma waɗanda ke tura 'ya'yansu domin samun ilimi. A kan haka ne yanzu haka mutanen jihar Zamfara ta hannun ɗan majalisar dattawansu da ke wakiltar mazaɓa ta tsakiya sanata ikira aliyu bilbis ya gabatar da buƙatar samar musu da irin wannan jami'a wadda za ta mayar da hankali wajen horar da jami'an kula da lafiya da kuma masana kimiyya da fasaha tuni wannan bukata ya samu karbuwa a majalisar dattawa wadda ta gudanar da taron masu ruwa da tsaki bayan bukatar ta tsallake karatu na farko da na biyu Abokin aikinmu Muhammad Sani Abubakar ya halarci zaman jin ra'ayin jama'ar da majalisar dattawa ta yi kuma ga ƙarin hasken da sanata Ikira Ali Bilbis gabatar a kai. Alhamdulillah yau an samu akan wannan kuduri da na gabata a majalisa kuma aka turo ma ita kwamiti kwamiti biyu wanda aka haɗin gwiwa mai kula da kiwon lafiya da kuma ilimi so a cikin ikon allah mutane da dama sun halarci wannan basi da aka shirya yau musamman mutane suka zo daga jihar ta zamfara da kuma wasu jihohi masu goyon bayan wannan kuduri nawa alhamdulahi wannan kuduri ba wai kawai ita wannan jami'a da ake so a yi ta a nan garin tsafe ba jami'a ce wadda ta shafi kusan arewa ta yamma da kuma najeriya baki daya so mutane na san za su yi amfani kuma za su ji daɗin wannan ɗaukaka wannan jami'a wannan ah, makaranta da ke garin tsafe zuwa jami'a insha Allah abinda muke fata kenan ya za ku kawo daidaito musamman a fargaba da ake nunawa na matsalolin tsaro da ke jihar zamfara shi wannan harkar tsaro abu ne ya zama kusan ruwan dare amma kuma allah cike kwanshi za a shawo kashi in allah da ba da ba insha allahu. sai da gaskiya magana shine ba zai shahi wannan jami'ar da ake a kuduri ba kuma duk matakan za a dauka kuma in allah da magana ce ta ci gaban al'umma musamman abin da ya shafi a fannin ilimi sauraka ba abu ne wanda za mu kasa a gwiwa ba a kansa insha Allah to wasu irin alfanu ake sa rai misali abubuwan da za a koyar a wannan jami'a in har ta kafu musamman a lokacin da ake ganin cewa kwararru a harkar lafiya na ta guduwa suna barin najeriya gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da muka ƙudurin yi cewa idan aka kawo wannan jami'a so za a samu ƙwararrun likitoci da kuma ƙwararru wanda suka ƙware a ah, ta fannin kimiyya da kuma fasaha insha allahu su kaga magana ce ta ana da bukata Malam Hamisu Yusuf Yalwa, wanda shine shugaban kwalejin lafiya ta tsafe da ake so a mayar jami'ar ya bayyana muhimmancin wannan bukata kamar haka. Idan Allah ya tabbatar da wannan manufa ta kwambatin din wannan makaranta zuwa jami'a. Idan aka ce al'amari aka ce maka jami'a, abu ne wanda ya kunshi al'amura masu yawa ba kawai ba yadda ilimi ba. har koyar da sana'o'i waɗanda kuma suka samu suka yi karatu a wannan jami'a suka faɗaɗa su sukan iya dogaro da kansu su kafa sana'o'i ba dole sai sun jira aikin gwamnati ba so insha Allah tabbatu wannan makarantar to wani ci gaba ne na faɗaɗa ayyukan yi ga jama'a ta hanyoyi daban-daban idan wannan jami'a ta tabbata akwai abin da muke ce ma direct and indirect job opportunities shi direct wanda kila za a ɗauki mutum ma'aikaci ya yi aiki a jami'a shine direct opportunity na samun ma'aikin yi amma indirect opportunities wanda su ba wai kai tsaye za a ɗauki mutum aiki a jami'a ba akwai ƙananan sana'o'i waɗanda za su bunƙasa kasanto wurin nan jami'a masu aikin hannu masu aikin ƙarfi masu aikin teloli da abinci masu sai da abinci ana iya samun fiye da mutum dubu goma wanda za su amfana ka wannan jami'a wanda ba directly wai sai an ba su aikin gwamnati ba ne. mun muka yi tunanin sana'o'i masu dogaro da kai a bangaren lafiya kamar me da me muke tunani yanzu kamar wanda duk Allah ya sa ya yi karatun kamar fannin da ake har hada magunguna to yana iya zuwa ya buɗe famasi wanda zai rika iya ba da magunguna ko kuma masu karatun kiwon lafiya na community health su ma mutum zai iya buɗe wani sashi ko nurses ya buɗe nursing home ko ma medical doctor in ka medicine kana iya buɗe private clinic Shirin ya kuma zanta da sakataren gwamnatin jihar Zamfara Alhaji Abubakar Rakwada wanda ya wakilci gwamnatin jihar lokacin zaman inda ya yi bayani akan irin gajiyar da jihar za ta samu wajen horas da matasanta sana'o'i. na zo wannan taro domin in wakilci mai girma gwamna dr dauda lawal kuma mu a matsayinmu na gwamnatin jiha mun ba da duk wani goyon baya da ya kamata a bada a bugu da ƙari ma mun gaya ma su 'yan national assembly da ke da haƙƙin ƙirƙiro wannan jami'a cewa mun amince da hannunta ita kwalejin kimiyya da secondary school da ke tsafe domin ya zama wuri na farko na dimdimdim na kafa wannan jami'a kuma mun ƙara jaddadawa da cewa za mu ci gaba da ba da goyon baya ta duk wani ta fannin kuɗaɗe da abin da ya kamata ko mun ƙara jaddadawa za mu ci gaba domin mu ga cewa ita wannan jami'a ta kahu da, da, kanta a wannan lamarin tsaro ba zai sa mu yi ƙasa a gwiwa ba wurin kawo ababe na ci gaban al'umma ko ababe na more rayuwa shi yasa wannan muke gani insha Allah za mu ci gaba da shi da yadda Allah madalla Malam Sama'ila Mudi Tsafe kwararre a harkar ilimi ya bayyana yadda suke kallon yunkurin kamar haka. kamar yadda mutanen da suka yi supporting din building suka ce in ka dibi ainihin arewa maso yamma kusan duk abubuwan da aka faɗa likitocin da sun yi kaɗan nurses din sun yi kaɗan kuma duk kusan ma'aikata na lafiya a kan eh, yadda za su taimaka ma al'umma sun yi kaɗan kwarai da gaske muna ganin ɗaukaka wannan makaranta ta School of Health Technology Tsafe za ta taimaka kwarai da gaske wajen bayar da manfawa ɗin da ainihin rigid ɗin da kuma ƙasar take bukata insha Allah. Amma kai daga jihar kasar irin ci bayan da harkan ilimi yake da shi da kuma matsalolin da tsaro ya kawo a wannan bangare. Ta ya kuke ganin wannan abu zai yiwu ga matsalar tsafin ma da ake magana ita kanta wuri ne mai matsala. Kwarai. Wato shi harkar tsaro kaga ba za ta hana komai ba. Rashin yin rashin yin ilimin shi ke ƙara haddasar da shi rashin tsaro din. Sai kuma Dr. Maryam Ibrahim Aliyu, kwararriyar likita wadda ta bayyana tasirin yunkurin ga mutanen arewa maso yammacin najeriya baki daya ina ganin wannan kudirin ya zo a lokacin da ake bukatar shi ana bukatar shi sosai saboda muna da mutane da yawa likitoci ina magana yanzu akan ah, ah, matsayina na likita likitoci da yawa da suke barin ƙasar najeriya sannan kuma na biyu a matsayina na mace ina ganin zai ba da dama a samu mata da yawa wanda za su iya zuwa makaranta suna gidajen mazansu suna iya zuwa makaranta in an samu makarantar nan tana kusa da gida sannan kuma kasancewa dama ilimi yawancin iliminmu na abin nan eh, arewa mata suna baya an buɗe wannan makarantar ba da dama ne yadda mata su ma za su samu su je makaranta su samu ilimi kamar yadda ake cewa in ka in mace ɗaya tana da ilimi kamar ka ba a duka al'umma ilimi ne to a gani na wannan ƙudurin ɗin in an samu ya an yi shi insha Allah zai ƙara bunƙasa ilimi zai ƙara bunƙasa lafiya ko yaya sauran jama'a suke kallon wannan yunkuri wakilinmu ya ji ta bakin alhaji hassan muhammad zanna baburawa Eh, gaskiya muna farin ciki shine wanda ake cewa shugaba na gari wanda al'umma za su amfana da shi ba karamin ci gaba bane ya kawo a zamfara kuma da wannan jawoyi da yake akwai da su ga sanatoci za su iya irin ci gaba da irin wani abubuwa irin wannan manufa insha Allah za a rage radadin ga talauci da wasu abubuwa da yawa musamman dai zamfara ya kamata a ce kamar da suke kokari su kawo ci gaba irin wannan ya zama to an samu ci gaba na security saboda security gaskiya yana da yana da muhimmanci sosai Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin wakilinmu da ke Abuja Muhammad Sani Abubakar da ya taimaka kwarai wajen kawo muku wannan shiri da sashen Hausa na Radio France International. Abdul Kadir Halidu Kiyawa ke cewa ku huta lafiya.